rahotanni sun nuna cewa ya mutu ne tun da sanyin safiyar jiya lahadi a sakamakon wata rashin lafiyar da ba a bayyana ba cikin daren lahadin dai na ziyarci gidan abubakar audun da ke nan cikin garin lokwaja inda na tarar da ɗimbin jama'a cikin wani yanayi na rudani ya kaji da wannan labari kai wallahi mu ma da labari ya same mu wallahi ba mu ji daɗi ba amma har yanzu da ba mu yi confirming ba muna nan a kofar gidan shi yanzu kuma Allah ya kawo aka ne Allah ya ji kashi ba makwabtansa ne nan a unguwa kuke ya kuka ji irin wannan abu ya raza na ku ya jikin kai ke ji a ah, gaskiya wallahi jikin mu mun ji jiki gaskiya mu jikin mu yayi sanyi wallahi Oh, God. A jiya Lahadin dai ne hukumar zaben Najeriya ta bayyana zaben kujerar gwamnan jihar ta Kogin da aka gudanar a ranar Asabar da ta gabata a matsayin wanda bai kammala ba. Hajiya Amina Zakari kwamishiniyar hukumar zaben Najeriya ce da ta gudanar da aikin zaben na jihar Kogi. Wannan yana nufin za mu dawo mu sake yin zabe a wayannan eriyoyin da aka soke zaben ko kuma ba a yi zabe ba kuma tun da zaben ba yawa muna fatan za mu samu security da za mu iya yin zaben don wasu saboda an kwakwace kayan aiki ne wasu kuma an hana yaran mu ma zuwa inda za su yi zaben zuwa yaushe ne ake samun za a dawo to yawancin ba mu wuce sati biyu ba mu yi wannan zaben ajiya wannan yana nuna zaben ba a samu nasarar shi ba kenan ko me yake nunawa a wannan zaɓe za mu ce an samu nasarar shi wannan abubuwa suna faruwa shi yasa a cikin ƙa'idojinmu muka ware musamman abin da za mu yi idan wannan abin ya faru ba wai ba a samu nasara ba ne an samu nasara tun da ma an yi zaɓe a ce wannan ya ci miliyan wannan ya ci dubu goma kaga yanzu zaben nan ya nuna INEC tana yin abin da ya kamata kuma mutane suna fitowa suna zaɓen wanda yake so. Sakamakon zaben dai ya nuna jam'iyyar APC na da ƙuri'u dubu ɗari biyu da arba'in da ɗari takwas da sittin da bakwai yayin da jam'iyyar PDP ke binta da ƙuri'u dubu ɗari da tisa'in da tara da ɗari biyar da sha hudu. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Lakwaja a Najeriya. Duniya, duniya, ko an mutu ya huta, ko an mutu ya huta, mutuwa rigar kuwa. tarihi ya nuna mutuwa rigan wannan mutuwa rigan wancan mutuwa rigan wancan mutuwa riga ta ce da da hali wallahi